Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Ta jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. Lauyoyin jihar New York a nan Amurka sun kare yawan kuɗin da suke nema a biya zuwa dala miliyan 370 a shari'ar damfara ta kasuwanci ta tsohon shugaban kasar Donald Trump. Trump da ya faɗa a shafukan sada zumunta cewa su ya kamata su biya ni. lauyoyin bangarorin biyu sun gabatar da takardun kara a gaban kotu a jiya juma'a waɗanda za su kasance murfin muhawara da aka tsara gudanarwa a ranar alhamis alkali arthur engoron ya ce yana fatan yanke hukuncin shari'ar nan da ƙarshen wannan wata babban lauyan jihar new york leticia james ita ce ta shigar da karar tana zargin tsohon shugaban kasar kuma ɗan takarar jam'iyyar republican da ke kan gaba a halin yanzu da yaudarar bankuna da kamfanonin inshora ta hanyar arin gizon yawan dukiyarsa trump ya musanta aikata ba daidai ba kuma ya ce lamarin bita da kullun siyasa ne kawai na 'yan democrats a wani kakkausan gargadi a jiya juma'a babbar jami'ar kasafin kuɗi ta shugaban amurka joe biden ta ce lokaci na ƙurewa 'yan majalisar dokokin ƙasar su sake dawo da tallafin da amurka ke baiwa ƙasar ukraine inda lamarin ya haɗu da cikas a majalisar dokokin sakamakon muhawarar kasafin kuɗi kan batun bakin haure da kawo yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba shalanda yan daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta ce babu wata hanyar da za ta taimaka wa ukraine baya ga majalisar ta amince da karin kuɗaɗe ga kiev yayin da take ƙoƙarin fatattakar rasha a yakin da yanzu ya kai kusan shekaru biyu a jiya juma'a jami'an tsaron kasar iran sun bayyana cewa dakarun tsaron kasar sun kama wasu mutane goma sha ɗaya da ake zargi da hannu a wasu hare-haren bamabamai biyu da suka hallaka kusan mutane 90 a wani taron tunawa da wani kwamandan soji da aka kashe ƙungiyar mayakan is ta ɗauki alhakin kai hare-haren a kermen da ke kudu maso gabashin iran a ranar laraba ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta iran ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an tsaron ƙasar sun tsare wasu mutane biyu bisa laifin ba da goyon baya ga 'yan kunar bakin wake biyu a kermen da kuma wasu tara da ke wasu yankuna na iran waɗanda ake zargi da alaƙa da lamarin hare-haren bama-baman dai su ne mafi muni da aka kai a iran tun bayan juyin juya halin musulunci na shekarar 1979 labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a wani mataki da ya zame al'ada ta bikin ranar samun 'yancin kan kasar myanmar a ranar 4 ga watan janairu gwamnatin mulkin sojin kasar ta ba da sanarwar yin afuwa ga mutane da dama tare da sakin fursunoni kusan dubu goma to sai dai kuma matakin ya hadu da kakkausan suka daga 'yan fafutukar siyasa da kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka ce bai da wani tasirin siyasa a yayin da fursunonin siyasa ɗari ɗaya ne kacal suke daga cikin waɗanda aka yi wa afuwa boki wani tsohon fursunan siyasa da ya kafa kungiyar tallafawa fursunonin siyasa ya bayyana damuwa kan yadda sako mutanen zai yi tasiri ga tsaron al'umma kamfanin kera motoci na mercedes benz na kasar jamus zai kaddamar da wani bincike kan yadda aka yi manyan motocinsa na kasaita suka shiga kasar koriya ta arewa duk kuwa da takunkuman da suka haramta shiga da kayan kasaita zuwa cikin kasar shalkwatar kamfanin da ke birnin stuttgart na kasar jamus ta aike da wata sanarwa ga sashen koriya na muryar amurka a ranar laraba tana cewa kamfanin bai da wata alakar kasuwanci da koriya ta arewa sama da shekaru goma sha biyar don haka bai san yadda aka yi gwamnatin koriya ta arewar ta sami motocin take amfani da su ba kafar yada labaran koriya ta arewa ta kcna ta fitar da wani bidiyo da ke nuna manyan jami'an gwamnati da dama suna isa a wajen wani taron karshen shekara a ranar 27 ga watan disamba inda kowannensu yake a cikin dan motar nan ta mercedes samfurin s sedan Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda sha'anin tsaro ke ci gaba da kara taɓarɓarewa a kan iyakar Najeriya da Nijar ta yankin birnin Kwanni. A daidai lokacin da ake shiga sabuwar shekara. a kan iyakar najeriya da nijar gefen birnin koni da kuma yankin karamar kumar ilela a jihar sokoto ana iya cewar har yanzu 'yan bindiga daɗi ba su karaya ba domin suna ci gaba da karyawa ba gaba tare da tayar da hankulan jama'a da ba su san hawa ba balle sauka ko kuma satar shanu don tsallakawa kan iyakokin ƙasashen. wakilinmu a birnin kwanni da ke jamhuriyar niger haruna maman bako ya yi nazari akan haka ga kuma rahoton da ya shirya mana a daidai lokacin da ake shiga sabuwar shekara ta a kan iyakar nijar najeriya gefen birnin kwani da illela local government ana iya cewa har yanzu 'yan bindiga ba su karaya ba domin suna ci gaba da karyawa ba gaba tare da tayar da hankulan jama'a da ba su san hawa ko sabka ba inda suke neman sace mutane don neman kudaden fansa ko ma hargagar bisashe don tsallakawa a wannan kowace iyakar a garin turanki da ke cikin karamar hukumar mulkin tsarnawa ta gundumar birnin kwanni da ke iyaka da najeriya yan bindiga ne suka sabka a garin a farkon wannan makon don neman bisashe inda suka ɗauki lokaci suna halbe-halbe ta sama don tayar da hankulan jama'a da ma a hana su yin raddi ko da hakan ta kama na kira hakimin garin turanki ta wayar salula domin jin abin da ya faru a garin a lokacin da 'yan bindiga suka sabkan musu amma ya soma da bayyana sunansa sunana atiku na rani, hakimin turanki ko kuma in ce gidan raki kamar yadda wasu suka yi sani da waɗannan yan ta'addar suka zo sun zo muna a misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare to suka zo yi bisa ga hanya garin mu mai taya dole shi ma samu tila so da ya gane su sun tunkari inda bisa shi ne sai suka ce shi kashe bar ma sai ya san ko su ana cikin samu tila don su da su kai su bakwai ce zuwa su goma sai suka ce mai kai su ta yi ga inda bisa suka can gari suka ce sun da bisa shi su ta yi a wuce ta wuce an kamar shi da jin haka nan da ya ga sun daga sun ta yi shi sai kire bisa shi ya bar yan tuwa ne shi da ta da mi da ya gudu ya zagayo ya kokarin shigo gari kenan su ko suka shigo gari daga kotan yamma da shigowa kotan yamma na wajen da kwanaki suka halbi na ko suka fara halbi na wannan suka halbi zai guda biyu daga nan da wuce eh, metar da dari biyu da hamsin zuwa dari uku zuwa eh, majalisar na ko ina kana da halbi cikin gari sai suka halbi su ga mutane suka cara da an kai to dan gari nan ga ana kai a bada hannu yan ta da san shigo gari bakin gidan hillani sai guda ce na bisa san da kace sai suka ce a babu an ka diba inda bisa san garma duk babu halin da yanzu haka al'ummar wannan gari take ciki wanda yake a cewarsa wannan karo na hudu ne da 'yan bindiga ke kai musu hari a garin. Shi wannan abu da an ce an ce an yi halbi da bindiga to dole kowa hankali ne ya tashi kowa san irin zaman da zai yi. Saboda haka jiya nan da an kai wani halbi guda biyu ba mutumin da ya kwana na nan ana ta shirye-shiryen yadda za a za a tunkara to sai su dawo ba. Inan muka ga abubuwan kafin kwanakin ba sun yi mana wannan abin kashi-kashi ma suka yi mana wanda dai ba su ci nasara ba. So hudu ne wannan suka wanda ba su samu To jami'an tsaro kun haɗa ma rundunar tsaro ta kai wannan gehen naku ta zo ta dibo abin da ya faru. Eh mun haɗa mun haɗa ta cikin dare na na kire sai je ni kire shi daga baya bai dauka ba sai daga baya kire da wata lamba ya kire ne ya sa kira na. Ita ce me ke faruwa ne ce eh ka ji abin da ke faruwa nan ga yanzu. Ita mun to ina so ka sa gaba yanzu saboda sun kare su. Ita ce to yanzu lalle ba sun tafi su ga sun kai amma ba su ba mu san yadda za su yi ba dan ba mu bi su ba saboda su da ba. Ba ka biyan mai bindiga tun da bai tare da ko na farko da mun ka bi su saboda sun tafi tare da na mun muka taimako yau suka sako wannan bisa na wancan karan amma yanzu daji ba ji kowa ciwo ba. To ana cikin hakan ne waɗansu 'yan bindiga duk dai a cikin daren guda suka afkawa garin Illela lokal gamman ta jihar Sokoto inda suka farma bayan Allah waɗanda ba su san gara ko sabat ba suka hallaka mutum biyu hallahira tare da yin awon gaba da waɗansu da ake neman tantancewa ko mutum guda ne ko mutane masu yawa ne na tuntubi wani bawan Allah da ke gefen wurin da abin ya faru a cikin garin Illela lokal gamman ta jihar Sokoton tare tarayyar Najeriya wanda muka sa kai sunansa saboda dalilan tsaro domin samun karin bayani game da abin da ya faru a cikin daren farko na wannan makon a wannan garin da ke iyaka da jamhuriyar Nijar. Shi wannan mutum na farko wanda suka kashe sai yanki karshen gari a wajen 'yan alake dama shi kaɗai ne cikin wannan gidan nashi sai iyalin shi to shi ne suka kashe shi nan sassa shi ma sai sassarai ne suka yi amma wangar suka haɗu da shi kan hanya ta kwanne shi ma nan bai da nisa da lela amma dai nan na bayan makabarta shi ma yana kan mashin din shi ne ya yi wati da suka haɗu da shi to ya dan gudu daga baya dai gudun bai yi ba ya suka halbe shi ga kirji shi ma nan ya mutu ba ma gan shi ba sai yau da sa yana mutane su gani su gawa ta amma kenan mutum biyu suka kashe amma kuma sun ɗauki waɗansu mutanen da ba san ko su ba dan ina ganin mahi yawancin su yan baron da ke cin kasuwar lela. to ana cikin haka ne za a iya cewa ana darasi ga dare yayi ɗaya daga cikin gidajen rediyo ka da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar Najeriya a garin birnin Kwanni cewa da niyya FM da ke ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka sai gashi an ga fayafayen bidiyo na yawo a sassa daban-daban na yanar gizo na duniya bisa ga abkawar wasu miyagun ɗiya a gidan rediyon inda ka ga wani ɗauke da yuka da uh, saye da wani swahe ga wasu ƙasa yana ƙoƙarin shiga ofis ofis na gidan rediyon a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya sa yanzu haka rundunar tsaro ta nan garin birnin kwanni ke ci gaba da zafa bincike domin zakulu waɗanda ke da hannu a cikin wannan ya aiki. To na tuntuɓi muƙaddashin general director na gidan rediyo niyya fm mai ma'amala da sashen hausa sa na muryar Amurka domin jin abin da ya faru ga Asuman Musa Arzika. Lalle ranar Alhamisa a waye sahiyar jama'a barayi sun auka ma nan gidan Raduniya FM da ke nan garin Birnin Kwanni suka shiga a cikin ofis ofis wanda suka tarar da ofis guda shine a buɗe a cikin ofis ɗin sun yi aran gaba da wata kwamfuta wadda kudinta ya kai kimanin jika 800 na sefa barawan dai yana dauke da yuka da kuma bindiga ya karama kuma ga bisa ga alamu shi wannan barawan ba shi ɗaya ba ne saboda idan aka diba a cikin kyamara wadda ta yi ɗaukar barawan akwai kuryar sauran wanda ke nuna kenan ba shi ɗaya ba ne waɗanda ke ba shi kariya eh, tana dai mun kai bayani wajen 'yan sanda wanda suka zo suka yi aune-aune kuma sun ce za su ci gaba da bincike game da wannan al'amarin kuma wanda a hali yanzu muna jiran mu ji ni bincike zai basuwa game da wannan al'amari wanda ya wakana to daga baya ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan mai kula da sha'anin na'urori a gidan na rediyo niya fm da ke ma'amala da sashen hausa na muryar amurka ɗin mai suna haruna ibrahim ras ya yi mana ƙarin bayani game da irin abubuwan da suka faru na shigowar miyagun ɗiya a wannan gidan rediyon da ke kan iyakan nijar da najeriya kuma da ke ma'amala da sashen hausa na muryar amurka. Eh, haka nan ne bayani yake da misali karfe hudu ne da rabi na asubahin ɗin ranar alhamis waye safiyar juma'a ina gida dama na farka shikenan sai ga kiran mai gadi na nan gidan rediyo kasancewa ni ina kusa da radio ya kira ni ya ce man in zo da shauri-shauri ya ga alamar kamar an shigo radio ban yi wuta-wuta ba na shauri na shigo radio ko da na eh, na zo gidan sangan shi da ya daura yan sayuka an yanke shi ni ta taba kowane biro na ga kowane na shiga na duba ba a taba komai ba na cikin biro kasancewa duka suna rufe sai biro guda da muka sha'afa ba mu rufe shi ba inda nan ne haka ake koya ma wasu montaji wasu kuma eh, haka suke dan shiga su koyi aiki ko kuma su karas eh, wani abun da ba sani ba to shi wannan biron ba eh, ba mu rufe shi ba ko da na duba sai na ga kwamfutar wurin ita an ɗauke ta na ce ina lillahi lalle wannan an yi sata ana wadda kuɗin ta kai adadin kimanin jikka 800 na na sefa shi kenan sai muke duddubawa mu gashin wai barawon nan ta ina ne ya hauro ko da muka gewaya bayan wurin inda gurf na eh, gidan rediyo yake sai a ah, kusan wata dush sai muka ga kyamara guda a shi a ƙas mm, na ce kenan yanke ta ne ya jifa da ita yana ga kamar ya bara ta ɗauke shi ba ko da na shigo cikin radio kuma na duba gudar kasancewa su biyu ne a kusa da juna ashe ita kuma ya sa ya yanke ta amma bai fudda ta daga bis ga gina ba ya da yanka ta ya fudda mata wadda dai ba za ta ɗauke shi ba shi kenan abin da ya faru kenan kasancewa yan bindiga na ci gaba da yin kirdada akan iyakokin ƙasashen biyu shi na sa hukumomin birnin kwanni yan tsayin daka don ganin cewa tsaro bai su kukuce ba a wannan yankin kamar yanda mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salihu sardauna ya yi wa manema labarai ƙarin bayani a lokacin kammala taro na mako-mako na tsaro na gundumar birnin kwanni a ƙarƙashin jagoran shugabancin prefe kaftan abubakar alishina ba za mu yarda a tar da hankalin garinmu ba an iske mu na lahiya tare da jama'a da al'umma ta ko'ina wasu su taho suna son su shifka wani abun da zai sa tashin hankali tsakanin jama'a da haka mun ka to mun kai mitin kamar da prefe ya gaya muku kuma sun ɗau matakai irin na tsaro insha Allahu muna ta maho 'yan Allah da za a kawo gwargwadon kwatamcin maganin waɗannan matsaloli a sahun farko dai na ababen da ake ci gaba da jan hankulan hukumomin kasashen Nijar Najeriya a farkon wannan shekara ta 2024 shine matsalar tsaro da ke dunkule dauko daga satar mutane kashe bayan Allah satar dabbobi da ma kone dukiyoyinsu ba tare da sun san hawa ko sabka ba. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da kuma wakilin namu Haruna Mamman Bako. Sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Jama'a masu jimu da sauran sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. mu da yau da kuma sake mu da ku a cikin wani sabon shiri na da ɗan gari. Shirin da ɗan gari shiri ne da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako kuma a wannan makon shirin ya kai ziyara ne a jihar Delta a masarautar Hausawa ta jihar Delta da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. suna na Lamidu Abubakar Sakkwato sai a kasance da mu domin jin yadda shi wannan shirin zai kasance. Shi wannan shiri na da ɗan gari na wannan mako kamar da kuka ji ya ga wato kai ziyara ne a jihar delta da ke yankin kudu maso gabashin najeriya kuma yanzu za mu gabatar muku da shi ainihin sarkin hausawan jihar Delta barka gabatar da kanka na matsayinka a jihar Delta. Sunana Alhaji Ibrahim Baba Gero sarkin Hausawan Asaba kuma Chairman Arewa Community Delta State. To basarake eh, zuwa yanzu kamar sashen Hausa na muryar Amurka zai iya samun watakila takaitaccen tarihin kafuwar al'ummar Hausawa a garin Asaba na jihar Delta. Eh, tarihin 'yan Arewa mazauna Asaba Bahaushe ya fara zuwa Asaba 1984 kuma ya sauka a wata unguwa ana ce mata utugu a cikin garin asaba can bakin ruwa domin bahaushe ta ruwa ya shigo cikin garin asaba kuma daga nan bahaushe ya ci gaba da rayuwa aka dinga taruwa masu kama kifi jama'a ana taruwa a wata unguwan da ana ke ce mata utugu ana nan muka samu yawan population mu jama'a suka yi yawa a wajen unguwan ya mana kaɗan lokacin ana nan 1911 1911 sai sarkin hausawa na wannan lokacin alhaji muhammadu gero shi kuma ya je wajen sarki na wannan lokacin ana ce mai odinwo kulu a saba asaba ya roki alfarma yana so a bamu wata unguwa wannan unguwan da muke ciki mun matse sosai yana so muna son mu samu unguwa da yake da faɗi da mu zauna odinwo kulu kuma ya bamu wata unguwa ana ce mata cable point to annan ne hausawa suke a ciki yanzu nan tare da jama'a masu ɗumbin yawa gidajen hausawa a nan da aka samu gidan bahaushe sama da gida 400 da wani abu a wajen yanzu nan kuma tarihin bahaushe a zaune a saba bahaushe mutum biyar ne suka fara zuwa nan kebur da aka bamu kafin wa'ancan su biyo sauran su zo nan wanda suka fara zuwa nan kebur din shine hada da muhammadu gero da usman da malam baba da, santali da kuma sarkin noma su ne suka fara zuwa nan kebur suka zauna daga nan mutane suka fara zuwa ana ta tahowa gari ya fara bunƙasa kuma zamantakewar mu da muke da mutanen asaba mutanen kirki ne muna zaune lafiya da su misali eh, a matsayinka na sarkin hausawa ya kunshi jihar delta ba garin asaba kadai ba kamar yanzu zaka bayyana misali yadda su hausawa suke gudanar da harkokinsu ne yau da kullum na kasuwanci da bin doka da oda da sauransu bisa la'akari da cewar jihar tana makautaka da jihar anambra inda ake ta samun tashin tashina musamman ta bangaren tsaro da kuma batun nan na zaman gida na dole da ake yi a kowace litinin kamar su al'umma arewa da kuke jagoranta suna bin doka da oda na ganin cewa misali an samu zaman lafiya ba tare da tashin hankali ba farko dai nan fama sit at home a nan delta ranar monday kowa na fita harkokinsa yana harkokinsa ba tare da tsaguni da jaunacin mutunci ko wulakanci ba kuma yadda nake faɗa nan delta mutanenmu na nan delta mutanen kirki ne kuma 'yan arewanmu suna bin doka da oda daidan gwargwado ba a rasa dai tsokaci gefe da gefe da na halayen mutane dai ba a rasa ba amma gaskiya nan da wuya ka samu an samu wani tsokaci sosai in ba ɗan ƙanana ƙanana dai da ba a rasa ba ba a zaman lafiyar mutanen ƙasa nan da muna zaune lafiya kalau. basarake zuwa yanzu waɗanne irin ƙalubaloli ne za a iya cewa kuke fuskanta dangane da zamantakewa ku da kuma harkokin ku da kullum a jihar delta kalubale da muke ɗan fuskanta a nan wannan kamar national issue ne muna yan arewa yaran mu in suka yi karatun boko da sauransu nan ba a ɗaukar su aikin civil service saboda sai a ce su koma jihohinsu su samu aiki ba nan ba kuma yaranmu yawanci a nan wasu ma an kace arewa ne ba su sani ba a nan suka haife su a nan suka girma wasu iyayensu aka haifa a nan suka girma a nan ba san ko ina ban ba nan ba kuma suka yi karatu suka gama aka zo magana aiki ba na ɗauke su ba sai dai maganar political appointment dai na a kansala ko sa ko board member to suna bamu amma wajen maganar civil servant na samari dai da ake da su ne kalubalen da muke fuskanta a nan To madalla jama'a kada ku shafa shirin da ɗan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma shirin yau ya kai ziyara a jihar Delta wato garin Asaba inda muke tattaunawa da Alhaji Ibrahim Baba Gero sarkin Hausawan garin na Asaba kuma wannan tattaunawa za ta ci gaba. To madalla basarake to ban sani ba ko akwai wasu hanyoyi da kuke bi na misali tantance baki masu shigowa bisa la'akari da rashin tsaro da ya gagari kundila a sassa daban-daban na najeriya sannan kuma ka gaya mana ma dangantakar masarautar hausawa da hausawa masu tarin yawa da suke jihar delta musamman tsakanin su da ita gwamnatin jiha kamar ya zamantakewa ku take gwamnatin jiha tana biya muku wasu bukatu da kuke so dangantaka tana daɗi kenan tsakanin hausawa da gwamnatin jihar ta delta don a baya mun samu korafe-korafe kan cewar shi gwamnan ya kori masu kiwon dabbobi inda aka kai ruwa rana zuwa yanzu ana cewa ma ba batun kiwo din bari mu samu karin bayani dangane da wannan batu hanyar da muke tantance mutane na farko duk unguwan da ka ga 'yan arewa a zaune akwai masu unguwanni akwai shugaban matasa a wajen saboda su ne suke sa ido suke bamu bayanin abin da ke tafiya a da farko mun fara musu id card na 'yan arewa don mu tantance 'yan arewa daga baya kuma sai muka dakatar da bayarwa saboda wasu dalilai da yake faruwa na rashin tsaro domin in ba mun tantance mutum sosai ba bara mai bashi id card ba kai ya zamanto mana mu ma damuwa akan mun bashi id card ya aikata wani abu ba daidai ba ya samu ka dakatar da wannan bai da id card da duk wani dan arewa muna bashi id card muna tantance muna da rijistar mu na yawan mu da muke da shi a nan jihar da muke zaune amma yanzu ba ma bayarwa masu unguwanni muka kakkafa kowane waje duk inda ka ga dan arewa a zaune da ka samu wakilin mu a wajen ya sa ido a wajen bayan haka kuma zamantakewa mu da gwamnati a jihar dadda kuna zaune lafiya da sauransu sai dai sarakunanmu da suke zaune a delta na kowane local government ba wani abu da gwamnati take taimaka musu sai dai kowa ya je je nema hanyar da zai samu hanyar da zai biya makan shi bukatunsa yana shugabancin ne ba tare da albashi ba to zamantakewan da muke yi kenan a delta to madalla saraki bari mu karkare da ku a matsayin ku na sarakunan gargajiya a jihar delta kamar menene kuke so gwamnatin jihar ta yi muku misali yadda za ta kara karfafa ku ya kasance ku ci gaba da gudanar da ayyukan ku tunda kana magana cewa ba ku cika samun wani tallafi ba daga gwamnati ko albashi kuna yi ne kan harkokin kasuwancin ku da kuke yi musamman a jihar delta taimakon da muke nema a wajen gwamnati shine gwamnati muke roƙo alfarma ta taimaka ma sarakunan mu na local government da wasu wurare kamar local government ta dinga taimaka mutanen mu ko da allowance ne ko mun kankantar su dai su san dai suna cin riban jihar saboda kokarin da suke na zaman lafiya domin duk abin da ya faru tsakanin wani kabila da bahaushe a wajen su suke kai da kawowa kuma maganan fulani da ake faɗa a nan jihar delta fulani kwanakin baya fitintunu ne ya yawa tsakanin fulani da manoma kullum fitina zai karewa kuma har yanzu ba daina ba ana kan fitina tsakanin fulani da manoma ana kai ba wai yaƙi suke ba gona ne sai ka noma noman gonan ka wani lokaci ka samu fulani sun shiga sun ci musu kayan gona kuma lokaci manoman ne da kuskure su ne suke zuwa kiran fulanin su karba kudade a hannunsu don neman su ba su kudade su ce su nuna musu waje su zauna kuma fulatani don su samu daman samu waje su zauna to kuma fulani in aka ce su zauna daga nan sai su wuce gona da iri su shiga musu gonakinsu to na ake dan samun matsaloli kaɗan to gwamnatin delta ta yi kokari ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin irin wannan abubuwa bai yiwu ba har yanzu ana nan kai dai ana fama kan Allah ya daidaita tsakani. Da jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na da ɗan gari daga sashen Hausa na muryar Amurka. Muna godiya ta musamman ga Alhaji Ibrahim Baba Gero sarkin Hausawan jihar Delta wanda ya ba mu dama muka tattauna da shi da kuma Umar Ahmad Kwari na gidan rediyon Bishin FM Najeriya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sakkwato na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya. kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.